Shalom. ku da haka yan uwa matasa shirin labarin matasa ke saurare a daidai wannan lokacin tare da ni Fanta Shamsu da kun gora ta Mira Ruwafiya ne Mira da dama. Lafiya launi goga da fatan kina lafiya. Alhamdulillah Mira. To yau da me kika zo mana da shi? To yau za mu ji yadda aka gabatar da wata muhawara akan jagorancin mata zuwa ga ɗaliban nan babban birnin Yamai. A cikin takaitaccen rahoton na yau za mu ji yanda aka gudanar da sallar tabon sabin ɗaliban makarantar matasa da wasannin motsa jiki wato ENGS da ƙarshe kuma sai filin na wasannin motsa jiki. Mira a madadin ranar da duniya ta keɓe domin yaƙin neman 'yancin mata wato ranar Wimars shine kungiya mai zaman kanta wato ONG Jeunesse Plus suka gabatar da wata muhawara biskan jagorancin mata ranar Larabar da ta gabata. Haka ne fanta maudu'in wannan muhawarar shine jagorancin mata don bunƙasar 'yan kasanci mai ɗaurewa. Ƙarin bayani a cikin wannan rahoton na ta bubakar. A cikin tsarin shagullan takwas ga watan Mars ranar 'yancin mata ta ƙasa da ƙasa kungiya mai zaman kanta Jeunesse Plus ta shirya wata muhawara akan take shigar shugabanci na matasa domin nuna kishin ƙasa mai amfani. Wannan muhawara ta wakana a cibiyar ƙungiyar 'yan makaranta ta ƙasa da ke Yamai. Zainabu Bubakar Zaku shugabar ƙungiyar. Gurin da muka sa ma gaba a jimirce shine mu kawo tamu gudummawa cikin ci gaban al'amuran zamantakewa da tattalin arziki da kuma al'adun ƙasa musamman ma bangaren ilimin ɗiya mata. Mun ɗauki niyyar damawa da ɗiya maza tunda mace ko 'yan mata na buƙatar gudunmawar namiji wajen kwato hakkinta. Samari da 'yan mata fiye da 80 ne suka halarci halarci wannan muhawara. Isufu Garba Idrisa da Aminatu Jibbo Sido na daga cikin mahalartan. Muhawara ce mai amfani kun a yau a cikin yanayi na rashin tsaro da muke 'yan kasanci ya kamata a ce ya taka rawa domin taimakawa wajen samun daidaito. tuni ne a game da hakokin ɗiya mata bai kamata ba mu zauna mu riƙe hannuwa alhali kuma ana tuye hakkinmu. manufar wannan muhawarar da ƙungiyar jeunesse plus ta shirya ita ce bunƙasa nuna kishin ƙasa mai inganci ga matasa. gora ƙungiyar mata domin hana yaƙe-yaƙe wato l'association des femmes contre la guerre na jihar agadez suka gabatar da wani taro tsakanin mata masu jagoranci na jihar akan kariya da kuma samun isa ga hakokinsu. haka ne gora manufar wannan taron ita ce a ƙayyade musu hakokinsu da kuma nuna musu hanyoyin da za su bi don kwato hakin nasu idan an taka shi sai ma kun biyo mu cikin wannan rahoton na anise karim a jimilce su mata matasa jagorori saba'in ne da suka fito daga garuruwa daban-daban na jihar wanda suka kasance a wannan haduwar azara alitan shugabar kungiyar mata da ke kokowa da lamarin yaki. a agadas abun ya yi kamari 'yan mata da mata ba sun 'yancinsu ba ana musguna musu wani bi har da su fyaɗe ga shan miyagun kwayoyi shi yasa muke son a wayar da kan 'yan mata tun da wuri don su san 'yancin su. Matasan 'yan mata jagora da suka halarci wannan ba da horon sun shaida cewar sun samu haske sosai game da batun 'yancin su. Kasancewa ta a wannan taron bayar da horon yanzu na san cewa mata suna da 'yanci kamar maza idan aka zalunce su ga wajen da za su kai kara zan wayar da kan abokaina da dangina don su masu san 'yancin su. A horon da suka samu wannan matasa jagora aikinsu shine isar da labarin zuwa ga sauran 'yan mata na garuruwansu. Gora ranar takwas ga watan Maris ita ce kamar yadda kika sani ranar da duniya ta keɓe domin raya mayar mata wajen ƙwatar 'yancin nasu. Haka ne gora a madadin wannan ranar ɗaliban jami'ar Abdu mumuni ta babban birnin Yamai sun gabatar da ayyuka da dama daga ciki har da wata muhawara da ta shafi maudu'in 'yancin mata ga rahoton da hawa mamman ta shirya mana. mana kai. ɗaliban jami'ar abdulmumuni jofo ta yame sun shirya da wani taron tattaunawa domin sa alama ga sallatar ranar ƙasa da ƙasa na 'yancin mace a cewar babban wakilin kwamitin gabatarwar tattaunawar zaman taron abdulkadar bubakar sale bisa gimshikai biyu ne aka karkata hankali shigar su a cikin ƙungiya ta ɗaliban esn da matsaloli da suke cin karo da su da shige da fice na kungiya bisa wannan ne muka shirya taron muhawara tare da abokaninmu ɗalibai mata da suka halarci taron suka yi nazarin al'amarin kuma kowa ya ba da shawarwari da mafita. Muhawarar tattaunawar ta kuma ɗuma kan matsalolin ɗiyamacan karkara. Wannan matar da take can cikin ƙauye ƙayo da bata taɓa tunanin wata sallah ta mata ba ta duniya. Matar da take tashi karfe shida na safe ba ta bacci sai tsakan dare lokacin da kowa ya kwanta wadda take tafiya mai nisa domin neman ruwa da ice. Domin baiwa daren armashi, balbalin hidin Amadu Bubakar na jami'ar shine ya karbi shirye-shiryen shagulgulan daren wasannin gargajiya. makarantar ƙasa ta matasa da wasannin motsa jiki NGS sun ka gudanar da bikin tarban sabbin ɗalibai a ranar takwas ga watan Maris da ta gabata. Ga ƙarin haske a cikin wannan rahoton wanda Rukayat Abdurrahman ta shirya mana. A cikin wannan yanayi na sallah ne, sabbin ɗalibai fiye da ɗari biyu suka sami tarbo a makarantar horar da malaman koyar da wasannin motsa jiki, taya mai ENGS. Wannan ranar haɗewa ga sabbin ɗaliban da ake kira Fete Bleu kuma wata dama ce ta gabatar da wasannin motsa jiki da baje kolin kayayyakin da ɗaliban ENGS suka sarrafa. Mamman Bashir Ali Dobi, sakatare janar na ɗaliban. Ta hanyar wannan sallar sabbi za su fara sabawa da tsofi. Ɗalibai sittin da bakwai ne aka kawo muna muna da ɗalibai biyu da hamsin da suka zo nan duka tsawon wuni mu mayar da hankali ne akan al'adu da kuma taron baje kolin kayayyakin da ɗalibanmu suka kirkira a cikin horon da suka samu a nan makarantar engs ta yamai cike da buri kuma sun yarda da kansu hassana da safiya sun zaɓi ɓangaren gabatar da shirye-shirye fatana na shine in zama ma'aikaciyar gidan rediyo in rinka faɗakar da matasa kan maudu'ai daban-daban kamar su illolin shan kwaya da shisha da taba su kuma 'yan mata kan illolin karuwanci na zaɓi fannin wayar da kai a ɓangaren ƙauyuka don irin wayar da kan mahaifana da ke ƙauye a cewar magabatan makarantar tattalin arzikin iyali da shirye-shirye su ne fannonin da sabbin ɗalibai suka fi shawa yanzu kuma sai filim na wasannin motsa jiki tare da gungu muhammad ɗantani A fannin ƙwallon kafa, Super Liga ta ƙasar Nijar na ci gaba da gudana. A ƙarshen makon nan za a karo da dama. Ga yadda jerin kulob-kulob ɗin ya kasance bayan fafatawar ranar 22 na wannan kwamɓalar. IS Nijelek ita ce sahun gaba da maki 52. IS Duwan na bi mata da maki 42. Olympic FC da Sahel SC kowane na da maki 20 suna cikin layi ja inda bi da bi suke kan jeri na goma sha uku da na goma sha hudu. A fuskar Liga da Champion ta ƙasar Turai Real Madrid ta damke tikitanta na zuwa karan kwata fina bayan ta fatattake PSG da ci uku da ɗaya. a muka kawo ƙarshen shirin labarin matasan na mun gode muku da sauraron shi da kuka yi za ku sake sauraron shi a kan lambar uku bibiyar kyauta tare da yarda.